masu neman karin bayani a abin da muke za su tuntube mu da karfe 11:00 na safe zuwa 11:00 na yamma a agogon Najeriya da Nijar. A ɗaya lamba za a tuntube mu tun daga karfe 9 na safe har karfe 9 na dare. Allah shi datar da mu. Bayani dai akan maza. Mun bullo kuma yanzu babin maza. Akwai abin da za ka yi amfani da shi. Abin da za ka yi amfani da shi kafin minti 30 a fara jima'i. guda biyun nan za ka iya amfani da ɗaya daga ciki ka rika jaraba ɗaya tsawon lokuta kamar sati biyu a ce kullum za ka yi amfani da shi idan bai ba bai anshe ka ba sai ka canza na biyu na farko menene kafin jima'i da minti talatin za ka sha kankana kankana wata milo har da kwallayen ka cinye su duka Kan gada akwai kwallo-kwallo a jiki har da shi ka yayyanka ka cinye akwai wani farfar da ke bayan kankana misali in an yanka kankana an cire jam. akwai wani farfar na baya na kusa da ɓawo duk a yanko maka da shi da kwallayen ka ci kafin minti talatin da fara jima'i za ka sha mamaki insha Allah sannan ba a so a shata an gama cin abinci an yi nat ka sha ta kunna in ka sha ta ta zauna cikin ka misali minti goma sha biyar to abin da ya samu na abinci sai a ci shi daga baya to bayan an ci wannan abincin an ba da minti ashirin can ka sha kankana ka ba da minti sha biyar ko minti goma akalla minti goma sannan ka ci abinci so ka ci abinci kai minti ashirin minti nawa talatin sai a shiga ibadar Allah Allah ya sa mu dace sai ka gwada na biyu ayaba ayaba tana da sinadarai da masu ɗumbin yawa a cikinta ayaba da kuka sani wata ke ƙara wa mutum lafiya da kuzari tana bin cikin jijiyoyin jini tana aiki matuƙa gaya ita ma ana amfani da ita aƙalla guda uku ayaba guda uku kafin ka fara saduwa da iyali za ta kara ƙarfi da kuzari waɗannan abubuwa za su yi amfani ne kaɗai ga mutumin da diabetes da infection ba su lalata mashi jiki ba kai masana sun ce ko da kana da diabetes in dai ana control din wato ana normalize wato yana zuwa ana gwadawa yana zuwa daidai ruga amfani da wannan hadin zaka sha mamaki allah ya ba ikon gwadawa idan kun gwada arziki ya yi to a sanar da 'yan uwa su masu gwada kira manta da subscribe da share da kuma ina muku fata alkhairi salama.